Ya zaro iya wanda za ta sha sannan ya jiyo. Tana ganin haka ta yi sauri ta kawar da kanta daga kallon wajen. Miƙa mata ya yi, daga haka ya raɓa ta gefen ta ya fice daga ɗakin. Binsa ta da kallo kafin ta taɓe baki tana cewa, yau dai kurmancin ya dawo, mutum ko gajiya da nuni da ita baya yi. Sai da ta tabbatar ya fita daga ɓangaren gaba ɗaya sannan ta koma ɗakin nasa ta buɗe durowar ta kuma ɗibar maganin da yawa ta fice da koma ɗakinta. Kwanciyar ta yi kamar gaske, duk da a ranta tana jin kamar ba za ta iya kwana ita ɗaya a cikin ɗakin ba. Ko da ya dawo bai ganta ba bai damu ba don ya san tana ɗakinta. Kwanciya ya samu ya yi bayan ya yi duk abin da ya saba na kwanciya bacci. Sosai yau yake jin kansa kamar ya kamar ya rabe saboda hayaniyar da ya sha. Shi ya sa sai da ya sha magani sannan ya haye gadon ya shiga blanket. Limshe idanunsa ya yi yana addu'a. Har barci ya fara kwasar ta kaɗan-kaɗan saboda tsoron yinsa da take. Farkawa ta yi a firgice tana kiran sunan mama da mami. Da bin bango ta bar ɗakin ta fito falon nan. Nan ɗin ma duhu ko ɗan dim light ɗin babu. Hakan ya sa ta kuma firgicewa don kuwa ji take kamar za ta shiɗe saboda tsoro. Da a ce a gidansu ne ba za ta ji wannan tsoron ba to amma nan sabon waje ne a gurinta. kuma bata saba kwana a irin wannan babban gidan ba. A can ƙasa ɓangaren mama da Siyama ko har yanzu suna tare. Dan Siyama kasa komawa ɗakinta tai sai da suka tabbatar ta yi nisan dare, sannan suka fara tattauna abin da ke ci musu zuciya. Mama ce ta ɗan muskuta zamanta tana ɗan rinse idanunta saboda zafin da ya ziyarci ƙwaƙwalwarta. Ta ce, Siyama, wannan yaron abin tsoro ne, anya kuwa bai san abin da muke shirya masa ba? Duba fa gaba ɗaya ya hana mu lafiyar da za mu sake mu aiwatar da ƙudurin mu a kansa, da AB ɗin duka. Anya kuwa Siyama, anya kuma Shima baya asiri? Girgiza kai Siyama ta yi zuciyarta cike da tsanar Zara a kan aure mata AB da ta yi ta ce, Mama, Zara bata san komi ba, kawai lissafi ne kamar tana da wani baiwa na sanin wanda bai ƙaunarta ko yake da wani shiri a kanta. Tunda kin ga ai mu kaɗai take yi wa ko fa Amira bata ta taɓa yi wa kallon rashin mutunci ba, sai mu kaɗai. Jinjina kai mama tai tare da cewa shi yasa na ce maka ko dai yana da asili me asili ne shi ma. Ito, tunda yaron Hausa Fulani ne hakan zai iya faruwa. Mama ni kawai mu yi abin da ya kamata tun kafin ta ci galaba a mu Don idan muka tsaya wasa wata rana za mu waye gari ta kore mu a maimakon mu mu kore ta. Mama ta ce, eh, ka yi gaskiya yaro. Yaro na miƙo min bag ɗina. Tun yanzu za mu tsara komai. Mika mata takar siyama ta yi, tana karɓa ta buɗe ta ɗauko wani ƙullin magani a baƙar leda. Kana ta kalli siyam fuskar ta ɗauke da murmushi tana cewa, Siyama, da wannan za mu fara. Dole zan ƙarfafa jikina zuwa gobe don aikin ya tafi daidai. Mama, me za a yi da wannan ɗin? Siyama ta tambaya tana juya maganin a hannunta. Mama ta ce kai dai ka tabbata ka ɓoye sa zuwa gobe. Zan sanar da kai me ake ciki. Amma da fara mu fara sa shi yin girki don shi ne babban hanyar samun nasarar mu. Ta wannan hanyar za mu fara rusa ƙaunar da ke tsakaninsa da surukaina da surukai nasa. Dariya Siyama ta yi tare da ɗan rungume mamaka na ta ce Allah ya bar min ke na. karɓi magani ki sha ina so ki ji sauƙi da wuri don mu haɗu mu yaƙi neman biyan buƙata tare. Karɓar maganin mama ta yi tana cewa tashi ka kwanta kar gobe ka kasa tashi. Jan cikin sa ya dinga ji wa ɗan ƙaramin sautin kukan Zara tsam ya yi da ransa tare da buɗe idanunsa yana sauraron ta inda yake jin motsin. Zura kafafunsa ya yi sauka saboda fahimtar daga inda sautin kukan nata yake fitowa. A hankali ya buɗe ƙofar ya fita. Daidai lokacin da Zara ta kawo wajen bedroom ɗin da lalube, tana yi tana kuka can ƙasa, tare da kiran kaka. Karo ta ci da shi. Take ta buɗe baki za ta fasa ƙara ya saurin riƙo ta tare da sa hannunsa saman leɓɓanta ya rufe bakin. Yana zura kansa ta gefen wuyanta kafin cikin kamammiyar muryarsa ya ce calm down. Ya faɗa yana mai hura mata iskar bakin shi a ƙoƙarinsa na dawo da ita hayyacinta. Ganin ta ki dawowa daidai yasa ya ci gaba da hura mata iskar bakin shi a kunne yayin da yake shafa bayanta da hannunsa. Sai a lokacin ya ji jikinta ya daina rawar da yake yi a hankali ta fara sauke ajiyar zuciya. Tana ƙara cusa fuskarta a jikin shi. Sai da ya tabbatar ta dawo daidai sannan ya ja ta suka shige ɗakin. Da ido ya nuna mata, ya yi mata alamar ta hau ta kwanta. A hankali ta haye gadon tana ɗan satar kallonsa shi ma kallon nata yake. Hannunsa sarƙe a ƙirjinsa. Sai da ta kwanta sannan ta ga shi ma ya koma ya kwanta. Zambar ta tashi duk da cewa akwai ‘yar tazara a tsakaninsu. Amma saboda tsoron abin da ya mata ɗazun, ya sa ta kuma ɗaukar balullukan da suke jere ras ta shiga jera sa a tsakaninsu. Yana kallonta amma ko ta bai ce ba. Ta gama ta kwanta sama da ƙasa wato ta sa ƙafafunta ta wajen fuskarsa. ita kuma ta sa fuskarta ta wajen ƙafarsa. Aliyu zuciya ta sauke saboda hankalinta da ya kwanta. Kowane tsoro ya bar ta ta dawo zarinta ta ainihi 'yar gidan Yarabawa. Jan blanket ɗin ta yi ta rufa ta fara ta baccin hankalin hankalinta kwance. Bai damu da abin da ta yi ba. Shi ma da ke baccin ne a kansa take ya ɗauke shi. Abin dariya. Lokacin da kiran sallah ya farkar da shi yana buɗe idanunsa ya ci karo da Zara kanannaɗe a jikinsa. kamar za ta koma cikinsa. Ta hasken Dumlight ya hango da duk ta yi watsi da filayen kowanne ya kama gabansa a ƙasa. Wannan ido ya yi sosai, cike da mamakin yadda hakan ta faru sai kuma ya ɗan saki ƙaramin numfashi, tare da zare ta daga jikinsa a hankali ya gyara mata gashinta da ya baje a fuskarta. Yana fitowa ya same ta zaune a kan gadon ta kunna hasken ɗakin, tana bin dukka fulallukan da suka tarwatse a ƙasa da kallo. Fuskar na a kumbura kamar an hura balo, kiris take jira ta fashe. Ɗan kallon ta yi, har zai yi magana sai kuma ya fasa ya nufi ƙofa zai fita. Saukar sautin zazzakar muryarta a sa ne ya sa shi ɗan dakatawa, amma bai jiyo ba. Cikin son fashewa da kukan taɓara ta ce, don Allah ya aka na dawo nan? Me yasa ka cire min makarin da na mana? Kuma don Allah ka faɗa min ko ka yi min wani abu. GOI ya watsa mata kallon nan nasa kana ya fice ba tare da ta samu amsar tambayarta ko guda ba. Hawaye ne suka sauko mata ta sa hannu ta share tana ƙunƙurin shirinsa a gare ta. Wadda ta sallar ɗakinta ta koma ta faɗa ba zoom ta fesa wanka ta kuma cin adanta kamar yadda ta fara sabawa da hakan. Yau kuma wata doguwar riga mai shegen kyau ta saka wadda ta kama ta daga sama ta bar da ainihin kyawun surarta ta ɗiya mace. Ta haɗe gashinta a tsakiya ta yi raunin da tattausan mayafin rigar wanda ya bi kewayayyiyar fuskar ta ya lafe. Sai ta fito tamkar ita ce Balarai biyar, don ba ƙaramin kyau ta yi ba. Maganin da ta ɗiba jiya ta ɗauka ta soke a jikinta kafin a hankali cikin sanda ta fito daga ɗakin. Sai da ta fita daga falon gaba ɗaya ta ganta a koridon da za ta bi ta sauka ƙasa. Sannan ta ja numfashi tana cewa yanzu dai zan gani yanzu dai zai gani da Sauka dai kasan tana leƙe-leƙe saboda jin ko ina tsit, don lokacin bai fi shida da rabi ba. A ɓangaren Siyama ita ma da wuri ta tashi ta shirya ta shiga kicin gurin su Baba Talatu, wai za ta taya su aikin breakfast. Duk da mamakin da ya rufe su amma haka suka ba ta waje ta kama wani abun daban. Tana yi tana ɗan jan su da hira tun suna biye mata a ɗari-ɗari, har suka saki jikinsu da ita hatta da gyaran wajen tare suka yi shi. sannan suka jere komai a kan dani kamar ko da yaushe ɓangaren su suka koma ita kuma siyama ta tafi ɗakin mama cikin ɗan hanzari tana shiga ta ce mama yi sauri ki bani maganin farraƙun na zuba musu dan naka guna ga an yi wa yarinyar nan korar kare shegiya 'yar matsiya kafin ta kai ƙarshen maganar ta mama ta mika mata maganin tana cewa bar wannan maganar sauri ka je ka yi aikinka ka zuba shi a duka abincin amma idan baka bi ƙa'idarsa ba kuma ka zuba fiye da yadda ake buƙata to fa duka za su iya dacewa. Don haka sai ka kula da kyau. Fita ya dai daga ɗakin cikin sauri yayin da wani ɓangare na zuciyarta ya tafi kan sabon tsari a kan aikin maganin na biyu. In dai har idan na zuba musu da yawa za su mutu to kuwa tabbas zan zuba musu. Idan ya so sai na yi dabarar da AB ba zai ci ba shi kenan na kawar da gaba ɗaya matsalata. Wannan shawarar ba ƙaramin karɓuwa ta yi a zuciyar Siyama ba don haka cikin ƙwarin gwiwarta da ta samu a lokacin ta isa dining room. Daidai nan Zara ta ƙaraso bayan ta gama duba-duban ta kasancewar takalmin da ta saka mai taushi ne wanda baya fitar da sautin taku. Ya sa ta ƙaraso cikin falon sosai ba tare da Siyama ta kula da ita ba. A hankali Siyama ta buɗe maganin tare da buɗe murya kaɗan ta ce, Ammi, Dadi, Zara, Amira ina so su mutu. ina so su mutu ina so su mutu ta maimaita sau uku kamar yadda mama ta umarce ta sannan ta buɗe abincin duka da yake duka da yake wajen ta zuba maganin sosai har sai da maganin ya ƙare ta juya ta rufe tana wani makirin murmushi ji take kamar ta samu kamar ta samu abin da take so ta gama tana kyauta da zaton ma har su gama breakfast ɗin Abby bai fito ba daga haka kuma za ta yi dabarar da ba zai ci komai da ke gurin ba Zara kuwa ko bata ci a lokacin ba za ta yi dabara da dole sai ta ci. Zuciya Zara babu abin da take yi sai bugu don kuwa ta yi matuƙar razana da abin da siya ta yi. Da ma Allah zai haɗa ta zama guri ɗaya da masu zuciya irin ta su Siyama da mamanta. Ita dai ta san babu alkhairi a zuciyarsa a kanta, don tun ranar da Siyama ta sa mata ɓawon ayaba a kamfani ta gama sanin cewa tana iya nakasta ta don ba kai ga tunanin za su iya kashe ta ba. Rana san bata nuna ta ga Siyama ɗin ba kuma bata sa wa ta za ta rama ba. Allah ne ya dube ta yaɗa ta zama da su cikin sauƙi take yin ramuwar gayya. To amma abin da ya kuma jefa ta cikin firgici shine wai har da Sa'ammi take son kashewa. To su me suka yi mata? Idan ita suna da hujjar kashe ta don ta yi ramuwar da su ba su san cewa ramuwar take yi ba, su mutanen gidan ina ruwansu? Ganin Siyama tana fitowa daga dining room ɗin ya sa ta yi saurin ɓoyewa. bata fito da wurin ba har sai da ta ga siyama ta shige dogon korido din da zai kai ta ɗakunan su ita da mama sai da ta tabbatar babu motsin kowa sanne ta saurin fitowa ta shige dining room bata tsaya duba kayan breakfast ɗin ba ta kwashe su gaba ɗaya ta fita da su zuwa kicin bata tsaya sanya ba ta buɗe famfo na sink ta fara zubar da duk abin da yake da ruwa kamar su farfesun ƙafar sa da na kayan ciki sai ruwan shayin da ke cikin flask wanda ruwa ba zai tafi da shi ba kuwa leda ta samu ta juye kamar su doya da kwai chips da bread kai komai sai da za a tafitar da shi daga kishin ɗin nan cikin wani irin zafin naman da cikin tsananin sa'a Zahra ta samu komai da akwai saura don yau komai da yawa Siyama ta sa aka yi don ita ba ta da haƙurin ci a nufinta idan suka gama sai ta fito ta ɗibi na kicin ɗin ta kai wa mama da Amy shi yasa wanda ta kai dining ɗin ma a ƙididdige yake Dan tana so suna ɗiba ya ƙare yadda dole ita sai dai ta zo ta ɗibi na kicin ɗin. Sai da Zara ta tabbatar ta zuba komai ta maida shi kamar yadda Siyama ta ajiye sannan ta saki ajiyar zuciya. Ɗan tsayawa ta cike da tunanin yadda za a yi ta zuba wa Siyama maganin sakin cikin nan. Don kuwa ta tabbatar tun da har ta zuba maganin mutuwa to ba za ta fito cin abinci ba ita da mama. Har ta je bakin kofa sai kuma ta yi wani tunani wanda ya sa ta dawowa ta buɗe ɗan ragowar da ta bari ta zuba maganin overdose Yadda ta san ciki zai ruɗe, tana cewa na tabbatar yadda Siyama take maiyar abinci, to tabbas wannan kanta ta ajiyewa a tunaninta, idan mun mutu sai ta shigo kicin ta fati da gadon miji. Sai kuma ta yi saurin kama bakinta tare da ɗan kama bakin bugu tana cewa Ziyara me ya kai ki wannan taɓargazar waye kuma mijin? Sai kuma ta ce fuska kamar dai wani ne ya mata tambayar da kwaɓarta, a kan hakan ba a kanta ba. Ta ce na manta mijin wucin gadi zan ce yanzu na ji magana. Ta kuma faɗawa kanta tana barin kicin ɗin. Zama tana falon ta kasa ta tsare ƙarfe takwas saura mutanen gidan suka fara fitowa. Kowa da wuri yake karyawa a gidan saboda dukkansu masu fita sassafe ne. Ammi da ba fita kuwa sabon zama da su. Sabon zama da su ya sa ta koya. Amira ma ko da sukul ko babu a ƙa'ida ne ta saba sai ta fito. Shi da ma uban gayyar bai cika zaman cin abinci tare da su ba. Amma dai na sabon nan ya zama musu kamar dole tunda kowa fita zai yi kuma kamar shi ne wata su ta haɗuwa a kullum a matsayinsu na family. Duk wanda ya fito da Zara yake cin karo a falon amma ba sa cewa komai sai dai su gaisa daga haka suka nufi dining room ɗin gaba ɗaya. Ami sai tattalin Zara take kamar za ta maida ta ciki. Shi kansa dadi duk lokacin baya duk lokaci bayan lokaci yakan tambayar Zara tana lafiya dai ko? Zara da kanta ta yi sabon ɗinsu Ami da Dadi har da Amira kana ita ma ta yi wa kanta. Ba su yi mintuna biyar da fara karyawa ba su ya fara sunsuno musu A zababben fitinannen ƙamshin ebi da baya ɓuya a gurin. Dukkansu sai da suka ɗaga kai suka kallo hanyar da suka san ta nan yake ɓullowa. Da sauri Zara ta kawar da fuskarta saboda cin karin da fitinannun idanunsa da ba sa kunyar kallonta ba sa kunyar kallonta a kanta. Don masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Amina.